rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a mun da mun gabatar mun bar gane yawan rana ne kamar cikin wata muke da shekarar da muke a cikin previous videos da kuka gan na cape coast yoga muna cikin kakun forest wannan shi ne babban forest a kusan mace tufa da na duka baki daya sama muke ga almost 40 down 40 down wannan kasa hanyar da muka biyo kuma suka ce salatin hatta muhammad ibn usman kamar ne ke tare da mu ya da kalmar da ba wanda ya kamace kuma salama الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم ما da ainihin Allah da ikonsa mun riga mun zo wannan wuri mai suna Kakun National Forest ga shi daji ne a kuka da sarƙaƙe daji da ba halittun da babu su Allah shi san kayan shi. Mun zo kamar da muka je a ɗazu a baya muka faɗa sha'awar ganin ayoyin na karanta ayoyi tun daga aya ɗari da tun daga aya ta ashirin da ɗaya har zuwa a cikin suratu wato ainihin al-suratu da Allah ce wani aya ce wannan idan na karanto su da a cikin kuma wannan da daɗi yanzu ko zan ja hankalinmu ne cewa Allah ta'ala yana umarce mu dinga yin tadabburi tadabburi inna fi khalqis samawati wannan abun aya ne dukkan sama da ƙasa da duka ta amewa da canjin dare da rana akwai aya gashi Allah ne wannan

바랍니다.여기다맞다맞다.알았고? Thank you. Gracias. wallahi ba dan kalla ba dan kalla ba Allah <laughs> <laughs> Salman tí ìdè báyìí náà kù tó àkóso ẹ̀ mọ́. Dr. Farhan, ready back. Thank you.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Dale, más vení, vení. Ok, ok. Karen. يا رب يا رب يا رب وفي الارض ايات من للموقنين افلا تبصرون Pode estar na unha. Which lane? Which lane? Uh, that one. Terus juga kau. Allah alihi wa sahbihi wa man wala amma muna ranar <clears throat> laraba wanda yau watan safar yana da kwana 24 alif 444 hijiriya kuma yau muna 21 ga watan september watan tara shekara ta 2022 miladiya yau Allah cikin ikonsa ya sa za mu tsora daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na muktasaru sirati rasulullah sallam wa siratu na yau yau 25 ga watan safar haka yake a kalanda ko to yau 25 kenan a ci gaba da tarjama na usman allah ya kara yadda a gare shi idan kuka koma littafin shi shek abdulghani din za mu ga inda yake cewa abu abdullahi usman ibn affan radiyallahu anhu ibn وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب كنا كاكر عثمان رضي الله عنه itace أم حكيم أرجدا عبد المطلب yar uwan mahaifin manzo Allah sallama ita ce ta haifi mahaifiyar Usman Arwa bint Quraish sai zama ta wani bangaren ɗa ne shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyar sayyidina Usman aslama qadiman wa hajara al-hijratayn wa tazawwaja min ibnatay Rasulillahi sallallahu alaihi wa waliya al-khilafata 16 sana illa 10 ayyam ya musulunta tuntuni kuma yayi hijira ta habasha da kuma hijira zuwa madina ya aure 'ya'yan annabi sallama mata guda biyu ummu arqaya da ummu kalthum wa wali al-khilafata sana illa 10 ayyam kuma ya yi halifanci shekara 12 in kaɗan da kwana 10 wa ta yi 12 wasu kuma sun ce illa 12 wasu sun ce kuma a kwana 12 ya rage cika shekara 12 وقتل في ذو الحجة لثمان عشرة خلت منه أنكشف شعشاء تقص قوتا ذو الحجة بعد العصر بعد صلى العصر وهو يومئذ صائم أرانا ما ينعتكين أزمي سنة خمس وثلاثين شكرة ثلاثين دبير وهو من اثنتين وثمانين ألوكة يكي شكرة ثمانين دبيو وله من الولد عبد الله الأكبر yana da cikin yayansa akwai abdullahi akbar mahaifiyarsa ita ce ruqayyatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya wa huwa ibn sitti sinin amma shi abdullahi ya rasu yana dan shekara shida wa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madala sama lokacin da aka zo binne shi ma shi ya shiga kabarin nasa ya sa shi a ciki wa abdullahi al-asghar aka sake haifa masa wani sai ya sa masa abdullahi mahaifiyarsa ita ce fahita bintu ghazwan yar uwar utba sannan yana da umar da khalid da aban da maryam wayannan hudun duka ummuhum ummu amr bintu jundub ibnu am ibnu humamata al-azdi ko min al-azd min daws asali daga kabilar azdu ne dausu da suke a yaman sannan yana da alwali da sa'idu da ummu usman dukansu mahaifinsu ita ce fatimatu bintul walid ibn abd shams ibn al-mughira ibn abdullahi ibn amr ibn makhzum sannan yana da abdul malik shi kuma abdul malik ya girma amma bai taba haihuwa ba la bala bai taba haihuwa ba mata rajulan amma ya mutu da girmansa wa ummuhu mahaifiyarsa ummul banin bintu uyainata bin hisin ibn huzaifata bin zai ummul banin yar gidan uyainata bin hisin sannan a cikin 'ya'yansa akwai aisha da ummu aban da ummu su dukansu su ita ce ramla bintu shaiba ibn rabi'a Sannan akwai yassa ummu khalid da kuma arwa da ummu aban as-sughra su kuma su ita ce ilata bintul furafisa ko bintul farafisa ibn al-ahwas ibn amr bin salaba ibn al-harith ibn hisn ibn damdam ibn adi ibn janab min kalbi kalbi bin wabra daga kabila banu kalb iya abin da shi ya kawo mana kenan na tarihi sayyidina uthman Allah ya kara yadda a gare shi idan muka lura sai mu ga a yanayin yadda ya kawo mana matan sai na usman takwas mana ya taba auren mata takwas amma bai taba yin aure ba sai da ya musulunta kafin musulunci bai taɓa daura aure matarsa ta farko ita ce ruƙayya 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ita ta haifa masa abdullahi bin usman a zahir da alama daga abdullahi ba ta ƙara haifa masa kowa ba kuma sai daga baya ya aure ummu kalthum yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan ruqayya ta rasu ita ko ummu kalthum da alama bata haifa masa shi ma da ba bayan sai ya aure fakhita bintu ghazwan ita ko fakhita bintu ghazwan yar uwar utbatu bin ghazwan ce ita ta haifa masa abdullahi al'asfar da umu amur bintu jundu da umu amur a afuwan ita ta haifa masa abdullahi al'asfar sannan kuma ya auri umu amur bintu jundu al'azdiya ita kuma ita ta haifa masa umar da khalid da aban umar da khalid da aban babasu ita ce umu amur bintu jundu. sannan bayan nan ya auri fatimata bintul walid ibn amti shams bin al-mughira al-makhzumiyya ita ta haifa masa al-walid da kuma sa'id da ummu sa'ad sannan yazo ya auri ummul banin bintu uyaynata ibn hisn al-fazariya shugaban banu fazara ita kuma ta haifa masa ah, wato ta haifa masa abdulmalik sannan ya auri ramla bintu shaiba ibn rabi'a al'amawiya ita kuma ta haifa masa aisha da ummu aban da ummu amr duka 'ya'yan sayyidina usman ita wannan ramlan ta musulunta kuma ta yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya a titi sannan sai ya na ila bintul farafisa yar kabilan banu kal al ita kirista ce amma daga ba ta musulunta sai sai na usman ya aure ta bayan ya aure ta kan yi tare da ita sai ta musulunta kuma musuluncinta ya kyautata kamar yadda ibn al-jawzi Allah ji kansa da rama a cikin sifatu safuwa ya kawo to idan muka duba za mu ga matansa matan da ya aura ya aure mata takwas wasu yana rabuwa da su sai kuma ya auri wayansu ko la'alla kuma yana iya haɗa mata hudu a lokaci daya watakila ko ta mutu amma dai masadir ce maraji su mai da hankali sosai wajen nakalto labarai masu yawa na mata yamma. da kuma muddar zamansu da zamansu da sai na Uthman illa dai kawai wacce duk ta haihu ana faɗa haihu da shi Allah ƙara da ‘ya'yansa kuma kamar yadda muka ji anan an jero mana su akwai ‘ya'ya maza guda tara wanda ‘ya'ya mazan nan guda tara mata biyar ne suka haife su abdullahi mun ce mahaifiyarsa ruƙayya ‘yan manzala sallama shi an haife shi kafin hijira da shekara biyu aka haifi abdullahi mahaifiyarsa ruƙayya ta ɗauke shi